saabuyo banna ke ka ŋaabar halita kulpatilainol pe na zinkai toyaniw adiya salllahu alaihi wasallama ga an debi na ka ŋaabar lumene an debi ka ŋaya bisi halite kulpatilai ŋa na fu boro na basiyo me fo igo ku solati toyani nga kamari ga na wal ka kulpatilai abadin denin na la halka kuito ciyama keyo henei wadibana foyuka asilama trainer furunal mucere fogano assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh lukugateni jama'iyatul hidali nisai atg jama kulpatlayga ko kamlal foyo ancehey kana jama kuga lakal kanibomo foyo guda fadi antalminal fayuga ke katabiro jama kulpatlayga saradan peyul ke peberi ambani na bana ci sai aljanna dori mena irpe terse zanaya iri mena kawal ka zanna chere bongo kasi manna hongani ka iri bu irci ka iri bu hongani amfani ro na jirme ka walkar pepe na soci tan sandan da bongo man hin ko na pepe mayo kuna fashe ko yara sawa'in Eh, dhikiriyo ka ngani kabisa no au nan takatakayno au kuna fumanino za azkaru sabaha wal masa na azkaru nau na azkaru yodi yidi ka imana dini na chibali seka ka na hanfani ni tanse deya ya wakati ya bar a tɔli bara hekal wolo kitɛ hiri mari ka wal di bara heka ila tɔya ni bo ko kitɛra kibe ŋmaare a mari barka to toma damrisɛ hiri wakati tiɛno wa kuna hefa kal ba ci tiɛne an pei bara ana hanfani te zal boŋo wa se kama gana luma kul bakila i mɛɛ fɔ a kitɛra kibe bine an ka tari hen notɛrisɛ na deede ciyo ke ka tari te haŋa ba i fari kul bakila i sɛ namoyo kaara deede ŋmɛrɛ abitirabi na wa? wakati wa kuna kubi kar kubi na cere wa ban na fifi kar da fifi na cere ambare no pepe biri manalin fifi na cere ko baratan ko sun tir pepe biri an terse zanga bi fa faji duye ka bisa kuna bare kan na cere hongani jirma ka barak كثرة الاستغفار والكلب بين na a. hini istigfara te jirma ka gona na hanfani ka gona kai sai ga hune kun har ka kai ta goyo banna a hongan nar bi fal fara he ka in goron na ho kalma ka ban ban ce hongan ni abon kalma ka a ci da leban wo ba sa fon wono ri ci ko ci la haula wala quwwata illa billah ya kalma di a ciyo a gona to toma

wama bara e kan nan wakkati kurkatila e dama kuna ɗume a suɓoroke mbi fo kam bakate a temmogo mbeyete ndelle mo ɓiɓilin na hey wiɗi ciyo inor pepe ɓeerigi ama tecir se sooci ha ka kwe ko bara gbey foyna kade tan bara he kan dow wamoya gani a sa saabu boro na zima bara he ka a hunay kana bara buko ina yi annabi hadisi ce sai ka diya wal ka cere barhe ka zikiri ta ko da ya cire pe na warka su ta ko yara da ya warka cire zikiri ta ni pe ba no zanan ba ci warka a huna bicin bin a hune no da ya warka cire su zikiri ta ni ba a hune a san pe ko ba no zanan ci buku iri pe be masu nan mun hune ka bara zanga buku yo irin ye ka be ka zikiri ta ka yara a ci sabuno tamma wa zikiri bara tanse bui fe hemu bui bui yo hemu zikiri ta kayara bara tanse bui yo hemu ka ba tambara he ka gulu ya foron kuno diyal pe ga fefe na hambule he kul patile no saka dili akabare ka adale na fefe na pe pe bi na ce kayara ili be ka zikiri odun kuna bai fa dukul patile abara yardan teno no kabara bante inor pe pe bi do kai ka bara maliyo hai funa ka tamba bara hai ka ba sa fun bu maliyo nan nor ke tan ka be ke ka katar tan se ma maliyo nan nor ke be be ri ki tama hi no bo mo hai funa bara chuta hai funa bara hai ka ma ni nan ka un chuta ni ko be be ri ama te chi se so chi a pe tra pe be ri go ko chi sa ma qur'an ji man ta kuna ka chi wala zikrullahi akbar suratul ankabut kuna e kanol pe pibil sena nanone aya wittaci cinugunte kuna deya zikiriyo kanogo kote zano cingayo kuna awuna ibada fo mane kuna zikiriyo kanote to wabe ka zikiriyo dikiro ya kwe bara he fo ka mutu ko bayo ka na cirma ko bise gbe fo kur patre kano kate deya dalina ka cibe se ka zikiri a mutu ka na kordo beri sawawun zikiriyo ka innan sai ni ta kan sano awu. zikiri kalfisto molin bare heka ilbui na cire woro zaman ngam in hano shi kalmatu la ya la haula wala quwwata illa billah nga ko go ko ce se ka irin bi ka zikiri kaka tamba bara heka ngo ko mo da ba ko ga tan din no ke ke beri agun ci tambon kan no kanan ba sa fo bina bibi sugun bina lizaya anan non bina mogun la kar kan yo bon hatta ma mun ba n finna ba hil fo inol koy koy be gon gomin kana hano kambine gomini na sula kal kanu akul koy mu gono in sai dalili ka shin da cin mani no no cin kan no koy koy be ci sanan qur'ani jirman ta kuna bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب e kan no pe pe bi ci se na suratu ra'd kuna wani aya waran za a hinka sinte ya wal kai cho bar he kan na chimno no pe pe se chimne ka baran na bine na ka do bunga non chimmani on bine kuna ka lalle lalle no pe pe bi barano afo furu i e ka nɔrɔkɛ pebeeri furu ni ŋan tunu na be yodi buga teni to curo di nɔrɔkɛ pebeeri shiriya tɛnsɛ no bine kuna kana bine di mo gono na suba kugun no nɔrɔkɛ pebeeri chimani yo da diyam namu menen ngi di teni namu menen te ma tema cikayani to sen sai norbe kebe mana sai cururi bine bogono no na su bon ko gol na kal kal bon norbe kebe mal dam bo zani ya kuna ami dia kalmatu la hawla wala quwwata illa billah go ko ci bai sai kace agun na mana no ka amana yin duka ka ko bar mana ka gun na cirma ka gun na ka gun na do biyu nkuna no ngono saka ringo liri ngoko ciyadi amana pe ko marge ino nar pe pe ri ciya afo ka pe tere pe bi biran pe ka biri ya tiki kai ka biri ko pe ko ngannan mena lamal kur patla yi tin no pe pe ri ga nga amana yo akpe ko marge no ka ma ku ko ciji no pe pe ri do ka bon fana bare ka hin kan tema ko kan mena lamal hin san sai fasiri no pe pe ri dia kalma di amut kagun na jirma tutuma kagun na alheri tutuma na hanfani tutuma ka aguna kuna ina pepe beri mana ilmo a aci ba safo a wani hanfani ka aguna kono saka tanka bari kongo ko la haula wala quwwata illa billah dia annabi sallallahu alaihi wasallam ana wani sahabiyo alamtiyani kan shi ne nan mabar heka na kalma wata bayani domin abu na hanfani tuto ma za hune kuna ne do kam gun na hanfani tuto ma za lahara lahar ya maka yi hini bon da ya yi ma yi asilama kulfatlaini mabar heka na kalma wa wani ma'ana bi ifa gokoci sakan gokoci la haula wala kowata illa billah ifa gokoci diya sakan be he kango kucini muga te na bine na sa kan dalle goko ga a ambaran bine na ni sai ya ka ne di kan bine goku ciri na bar he ka na yi ko fo da inno kai kai beri na gonna he di ku fatale mana yi ko diya kai no la haula wala quwwata illa billah amfani ka gona te kuna a kai baral khairu kul fatale mana safina kagal feri kul patilay feri tanse no ka zoli kul patilay mana fume dabu tanse deya irin barhe ka ina modan ko ga te ate sugal wala bukata ate su bukata sengora kata ba sa ko irin sunan kan fifin na idan le yubon da ya saka daidai goko ce la haula wala quwwata illa billah ai la haula an an ma'siyati da deya na isi na yi kufo fo na yi fo an hini ka sabu ka ka balat pe bi be ngana asin na yi fo ka ba hini ka hunu sabu kuna fasiri nal pe pe yi ku yiko de yal pe aban yi ku ni maru ka hini ka hunu sabu kuna yano wala quwwata illa billah yano bine gabi fo sinse kan ba hini ka tun ko bota fo ma inor pe pe be se fasiri nor pe pe be ngana kema ko bongo deya na ka pe ko cimmaniyo ka na rufe ci a fuka yi kan wani alamar kulfatala zai rufe ka kai ka taimako ciji inar pe ke ta nan alfahari ya ka ce sai ka la haula wala ta illa la fi mutu ko marge na cina tuto ba babi na bibi fata ka mu bar haikan guna kuna awo mu galo ya nan li anan lizaya bi bina bibi anan lizaya no ta mu bar haika na ate bayani ino kai kai be riga akuro a patlai ba mun san domin sinna de zanga ino sinna yi ko fa kan bambo ka zanga kuna kai ti a lafiya kuna fasir ino kai kai be riga ne taimako yano bene de garo no sinna yi ko fa kan bambo ka garo di kai ti mana bara wa kan gara fasir ino kai kai be riga ne taimako da bina bibino nsinna he yiko fo kamba bina bibi zambo ga kana mbongo la kal na kuna faside ino kai bi ya gonna ngiru kurbe yiko dia de tambara he kan na teo bayani ni hanfani ma ya kuna kuna dia ngatila pe ya ko ko ko ka na fajita Allah